subhanahu wa ta'ala bane ya faɗa da ƙyar in zai iya yadda amma mutuwa ta zo ta same shi akan haka kafin shi irin su wannan a katal la'ali kun riga kun sani wa huwa man huwa irin su wannan damina da ire-iren su waɗanda duk a wannan hanyar duk da makaman da suke rike da shi da duk isti'idari da tattalin da suke da shi bai hana su mutu ba lokacin da mutuwa ta yi sun riga sun mutu sun batta sun koma zuwa ga Allah subhanahu barka da zuwa aljawul tv ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin kasancewa a tare da mu a yaushe. jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka Har yau dai malamai na ta tofa albarkacin bakinsu game da mutuwar shahararren ɗan bindigan nan wato Halilu Sububu shugaban 'yan bindiga inda sojoji suka yi nasarar kashe shi a ranar Juma'ar da ta gabata inda malam shi ma ya tofa albarkacin bakinsa game da kisan da aka yi masa sannan yi Allah wadai da irin mutuwa tasa ina amfanin mutuwa irin ta sa Halilu bubu? kowa na cewa gwara haka tsinanne Allah ya tsine masa ya cutar da mutane sai ku gyara zama domin jin martanin malam game da mutuwar Halilu Sububu amma kafin nan muna roƙon ku idan wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan channel din tawo mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa wanda zarar mun dora muku bidiyo zai zo gare ku sannan ku yi mana liking da sharing liking ku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka dora muku yana matuƙar gamsar da ku ya faɗa da ƙyar in zai iya yarda amma mutuwa ta zo ta same shi akan haka kafin shi irin su wannan a katalla ali kun riga kun sani wa huwa man huwa irin su wannan damina da ire-irensu waɗanda duk a wannan hanyar duk da makaman da suke rike da shi da duk isti'idari da tattalin da suke da shi bai hana su mutu ba lokacin da mutuwa ta yi sun riga sun mutu sun batta sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don ne bangaren jami'an tsaro a jami'an tsaro suna iya ƙoƙarinsu akan abin da ya shafi lamarin tsaro a ƙasar nan kuma wabil umumi in na ce jami'an tsaro dukkansu wabil khususi a keɓance idan ka dawo in bangaren abin da ya shafi ne yaƙi dole ka jinjina ma jami'an tsaro ta ɓangaren abin da ya shafi soja a kwanan nan kowa ya ga yadda wato aka ce sun jira sakkwato da zamfara maimakon farkon sanda suka ce sandira mutane su kyautata zato su yi fatan alkhairi sai ya zamanto wasu su ce shirya fim ne wasu su ce gashi nan dai matsalar da aka samu cewa ma aka yi da gangan suka ɗauki kayan yaki suka je suka kai wannan ta ɓangaren jama'a gari kenan su ba mu sani ba yanzu shin wannan abin da ya faru kwanan nan na abinda su sojoji suke ganin sun samu na nasara dauki ba daɗin da aka wanda ya kai ga mutuwar shi wato halilu sububu ko halilu sububu shin wannan shi ma abin wasan kwaikwayo ne sojojin suka shirya ko da gaske ne su wanda suka yi suka ko ya zamanto su shine suka ga jami'an tsaro da tuhumar su da cewa kullum sun gajiya to su ji tsoron Allah lokacin da duk aka ce kuma jami'an tsaro sun yi wani abu na a zo a gani ya kamata su yaba su musu addu'a da fatan alkhairi a abin da na faɗa kwanaki na ce daga wannan kwanar boka ko kuceri tsakanin zamfara zuwa abin nan na ce akwai checkpoint ɗin da suke da haɗarin da inda motar ka za ta mutu ko abin hawanka in ya kai miliyan 100 saboda haɗarin gurin in aka zo aka ce ga motar jakuna wallahi mutum zai haƙura ya bar motar sai ya hau motar jakuna don ya tsira na ce amma wannan ɗan tsakanin haka ake ajiye jami'an tsaron nan kuma inda za a yi ambush a je a kai hari a kashe wasu a jima wasu in an ɗauke su za ka ga gobe kuma za a sake kawo wasu wajen ba za ka zo ka ga babu jami'an tsaro ba ainihin wato a gurin to wata irin ƙasa muke rayuwa ya zamanto nunan da zato ya fi yawa sama da kyakkyawan zato yawan mutane uzuri ya yi karanci sai da mu ta fuskar mu babu abin da za mu yi wa jami'an tsaro sai dai mu yaba musu mu musu addu'a da fatan alkhairi wannan bangaren kenan sai da mu dama abin da ya bayyana gare mu a farkon ba mu ɗauka cewa wani plan bane ba mu ɗauka cewa wani shirye fim bane a'a tun da muna da hanyoyin da muke bincike mu gane cewa abu gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne so dukkan wanda ya zamanto ɗabi'a su shine sukar jami'an tsaro ko sukar gwamnati lokacin da kuma aka ce an yi wani abu na wanda yake na a zo a gani to ya kamata su ji tsoron Allah ya zamanto abin da zai fito daga gurinsu shine na yabo da fatan alkhairi haɗe da kuma ainihin wato addu'a wannan bangaren kenan bangare na biyu kira zan yi zuwa ga su 'yan bindigan nan kiran da zan yi zuwa gare su kuma na san cewa na da izinin allah subhanahu wa ta'ala zai kai zuwa gare su mun dade muna muku wa'azi cewa ku ji tsoron allah ku tuba wannan hanyar ku batta abinda kuke kafa hujja da shi da sunan an zalunce ku an muku ba daidai ba wanda aka zalunta aka yi wa ba daidai ba bai rama ba daidai da ba daidai ba ɗaya kenan na yi ƙoƙarin fahimtar da waɗanda zan iya fahimtarwa cewa ita ramuwa ko da rama abu za ka yi tana da ƙa'idoji guda uku ƙa'ida ta farko shi ne, idan an maka abu in za ka rama Allah ce famani ta da alaikum du alaihi bi misli ma ta da alaikum wanda ya maka ba daidai ba in za ka rama karama bi misli ne hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawuda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa almustabbani masu zage-zage mutum biyu ma duk abin da aka faɗa na laifi fa'alal badi minhu ma laifi yana kan wanda ya fara malam ya atadil mazlum matukar wanda zai rama bai wuce gona da iri ba to sai ku duba ku gani abin da yanzu kuke yi da sunan ramuwa tsakanin ku da Allah bi misali ne ko akwai wuce gona da iri in akwai wuce gona da iri kun ga zaluncin da ku kuke magana cewa an muku to kuma fa kuna wannan zaluncin based on wannan ne sana abu na biyu maganan wala ta ziru wa ziratun wuzura ukura tana nan wata rai ba za ta ɗauki nauyin wata rai ba sana abu na uku akwai hadisi cikin muslim na al'imamu ahmad manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cewa yana daga cikin hadisi cikin musnad na imamu ahmad a mujalladi na goma sha ɗaya shafi 370 hadisi mai lamba ta 6757 annabi ya faɗa hadisin wato amru bin sha'ib daga babansa daga kakansa annabi yana faɗa cewa inna a'atan nasi mafi taurin kan mutane alallahi a wajen Allah gobe alkiyama man qatala haramin lahi, wanda ya kama wani a harami ya kashe shi sannan auqatala da qatilihi ko ya kama wanda ba shi ya kashe shi ba ko ya kashe dan uwansa ya kashe to sai ku duba ku gani tsakanin ku da Allah mutanen da kuke kashewa a yanzu da sunan ramuwa su ne mutanen da suka yi muku laifin ku wanda kuke ganin sun muku laifin daban waɗanda kuke kashewa daban saboda a ƙarƙashin wannan muke aika saƙo zuwa gare ku ku tuba ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ku tuba ku tuba ku koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala lokaci bai kure ba ita kuma tuban nan da duk mutumin da ya wani abu wanda ba daidai ba yana so zai tuba tuban nan dole tana da sharuɗa da malamai suka sa har guda tara wanda zai tuba yana abin da ya san cewa banna ne ba daidai ba ne don ban san wani malami a doron duniya ba da zai iya halatta muku wannan abin ya ce ya halatta halalli ku wannan aikin ban san wannan malamin ba dole a yadda cewa wani abin da kuke yi ba daidai ba ne banna ne abu na farko wanda zai tuba yana buƙatar al ya tuba dan Allah wannan shine abu na farko abu na biyu shine annadamu alama fata kayi aikin banna abu ya gabata kai na nadama akan abin da ya riga ya wuce abu na uku al-ilmu bi qubhi sanin cewa wannan zunubin da na aikata yana da mugun girma a gurin Allah Abdullahi dan Abbas cewa yi ku kuna aikata aiki a yanzu da kuke ganin sa bai wuce kaurin gashi ba kuna rena shi yace amma mu a zamanin annabi kirga shi muke yana daga cikin manya-manyan laifuffuka yanzu mutumin da ya san nauyin rai a gurin Allah wallahi zaka fahimci kashe rin da bata kamata ba ko da ko ta wadda ba musulmi bane babban hadari ne wannan yasa manzo Allah ya faɗi cewa la yazalul mu'minu fi fusahatin min dinihi ba za ka gushe ba kana yin addinin musulunci hankalinka a kwance malam su daman haraman matukar barka zubar da jini na haram ba abu na hudu shine al'azmu Allah ya uda mutum ya yanke wannan aikin bannan na bashi in Allah ya daba zan koma kan shi ba na biyar maiwa da mutane haƙoƙinsu matukar kana da dama shine raddu hukukin nasi ma amkana na shida tuba tana buƙatan al'amalu salih wal mudawamatu alaihi biyo da aikin kware da kokarin dawwama a kansa dan in Allah ya kawo maganan tuba za ka ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai wanda ya tuba yi imani sannan aiki mai kyau na bakwai shine al-iqla wa anzam mutum ya cirantu laifin kokarin gaba ɗaya kokarin barin sa na takwas shine an takuna qabla al-gargara kayi kokari ka mutu kayi kokari in kana aikin banna ka tuba ka koma zuwa ga Allah kafin lokacin da mala'ika zai zo ɗaukar rai sannan na tara shine an ta kuna ƙiblat lo'in shamsu min magriba i ƙoƙari ka tuba kafin rana ta ɓullo daga inda take ainihin wato faɗuwa to a gaba ta takwas shine an ta kuna ƙabla gargara yanzu wannan gargaran ne dukkan wani wanda yake ganin yana da wani tanadi yanzu shi bello turji kwanaki yana janyo wata aya yana cewa idan malamai sun isa su karyata ta waye zai karyata aya yadda ka ja ayan ka ce Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa haka magana take to amma ka sani ranka ita ma tana cikin rai dukkan isti'dadi tattalin da kake da shi wala ba zai hana ka mutuwa ba Allah ya ce aina ma takunu duk inda kuke yudrikumul mautu wala mutuwa sai ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da ku kuna cikin gine-gine waɗanda suke manya sannan Allah ya ƙara ce ƙul innal mauta ladhi tafirruna minhu mutuwar da kuma kuke guje mata za ku gama gudu fa innahu mulaqikum wala sai kun ci karo da ita sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa a gurare da yawa yayi maganar mutuwa ya kai waje 35 ainihin wato a Qur'ani don haka yanzu da muka ɗauki lokaci muna kiran ku muna cewa ku tuba ku ji tsoron Allah wannan abin da kuke na ɓanna wajen kashe mutane haka ba daidai ba ne mu wajibi ne gare mu mu faɗa abin da yake na ba daidan kowane ɓangaren ba to wannan ɓangaren naku ba daidai ba ne don haka yanzu a ƙarƙashin wannan ne ku duba ku gani mutum nawa ne daga cikin ku suka bar duniya ta wannan hanyar kafin sububu su sububu yanzu da ya mutu kwanan nan bidiyon da ya saki kwana biyu shi kansa watakila in an ce mai zai iya mutuwa bayan wannan watakila in dai ba Allah subhanahu wa ta'ala bane ya faɗa da ƙyar in zai iya yadda amma mutuwa ta zo ta same shi akan haka kafin shi irin su wannan a katalla ali kun riga kun sani wa huwa man huwa irin su wannan damina da ire-irensu waɗanda duk a wannan hanyar duk da makaman da suke rike da shi da duk isti'idari da tattalin da suke da shi bai hana su mutu ba lokacin da mutuwa ta yi sun riga sun mutu sun batta sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka muna kiran ku kuma ku ga ku duba ku gani yanzu cikin saƙon da shi su sububu ya saki kafin ya rasu ya faɗa da kansa cewa yana roƙon ku raga ma 'yan uwanku fulani ashe abinda kuke yi da sunan kariya ga 'yan uwanku Fulani sai lokacin kuma ashe akwai 'yan uwan ku fulani da ba su amintu daga cutar ku ba cutar sai ta zama biyu ku ku cutar da su a karan kankin kansu kansu kanku sannan kuma ku janyo wasu su cutar da su haka fa ake yi ba da haka muna kiran duk wani wanda ya san dan bindiga ne yana dauke da bindiga sawa'un wanda yake sana'a sata ya mai da shi sawa'un wanda yake da wani tawili a kai wallahi lokaci ya da ya kamata ku ji tsoron Allah ku ajiye makaman nan ku tuba ku dawo kan hanya ku bari al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta zauna lafiya wala in ba haka ba muna faɗa muku cewa kowace farko tana da ƙarshe Allah ne kaɗai wanda na farkon da farkon ba ta da farko ƙarshen ba ta da ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da yana da taguwa naƙa wannan taguwar din aka yi tsere ita take zuwa na ɗaya ranar nan wani ɗan bakalaraban ƙoyo ya zo da wani ɗan da ƙurƙushin raƙumi irin raina kama ka gayyan nan da aka zo aka yi tsere sai wannan taguwar ɗan da ƙurƙushin raƙumin sai i tserewa taguwar mannan Allah sallallahu alaihi wasallama hankalin sahabbai sai ya tashi da hankalin sahabbai ya tashi annabi ya ce masa ku yi haƙuri haƙƙun alallahi haƙƙi ne ga Allah Allah ya tafi a shi'un minar duniya duk wani abu da zai daga to akwai inda in an kai daga nan ya gama sai dai ya kasa duk wani abin da kuke yi ko ku dawo ku karba abin da yake shine na gaske wanda za a yi na gyara don al'umma ta zauna lafiya ko kuma wallahi talla inna ajalillah ja a la yu'akhkhar ajalin da Allah ke diban ma abu in ya riga ya zo ba wanda zai masa jinkiri sannan ba wata gwamnati da ta san abin da take yi dama da za ta bari wani ya ɗauki makami a ƙasa ya kashe wanda ya ga dama ya samu wanda ya ga dama tara ta kuɗi wallahi babu gwamnatin da za ta yadda da wannan wadaka muna kiran ku ku ji tsoron Allah ku tuba wannan aikin ɓannar da kuke yi don wannan ɓanna ne kamar yadda na faɗa babu mahalukin da ya isa ya halatta muku wannan ya ce wannan abin da kuke yi wannan abin daidai ne da kowane irin suna kuwa da haka mu kiran da za mu yi muku su jami'an tsaro muna yaba musu akan kokarin da suke yi sannan kuma a ci gaba da yin addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen wannan lamari ku kuma kiran ku zamu wannan bannar da kuke ku tuba ku ji tsoron Allah ku batta wannan shine sakon da muke da shi wa bi hadal qadri kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To kun ji martanin sakon malam game da mutuwar Halilu Sububu muna adar Allah ya ƙara tona asirinsu ya kawo mana ƙarshen su Turji. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode da sauraron mu da kuka yi.